abin da ya faru shine na dawo daga tafiya ranar juma'a da na dawo daga tafiya sai na ce to bari in kaurace kamar yadda um, jami'an kiwon lafiya suka da a najeriya sai na shiga boys quarter da na shiga boys quarter ranar juma'a ranar asabar washe gari sai na kira su jami'an hukumar ncdc suka zo suka ɗauka test ina washe gari ranar litinin sai aka kira ni karfe goma na safe misali suka ce mini to result ya fito amma positive na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda faduwar gaba amma na ce musu to menene abin yi yanzu sai suka ce min suna nan zuwa za su kai ni santa da ake kaurace mutane mai mai irin wannan cutar da ake killace mutane ko da ake mm. killace mutane a gwagwalada sai na ce to alhamdulillah sai na wa mai daki na ban kwana na ce to ke kin ji abin da ya faru kin ga gara da muke wannan tsarin na zama a voice quarter dama tun da ka koma tafiya baka zauna a cikin iyalanka ba sai ka yi nesa nesa da su ban zauna ba gaskiya to kamar da aka kai ka can gwagwala da kamar yaya yanayin wurin yake kuma ya ka dinga ji a gaskiya ranar farko da washe gari tunanin nuka iri-iri irin na ɗan adam wannan cuta kullum kana gani a talabijin kana gani a waya da hanyoyin sada zumunta na cewa tana kisa ɗan tsoro ya shiga haka to amma bayan kwana biyu da likitocin da yake kwararru ne suka mana bayani suka ce um, cutan nan ba wai kabari salamu alaikum bane cutar nan ana warkewa amma fi <laughs> wato hankalinka ya fara kwanciya cewar <laughs> hankali na ya fara kwanciya sannan yadda na ga wurin kuma gaskiya a gwamnatance ya kamata a gwamnati godiya a yaba masu Um, um, magana gaskiya ita ce shi eh, asibiti ba gida ba ne bai yiwuwa duk abin da ke gida ka same shi a asibiti amma dai a takaice sun yi kokari don za ka ga kowane patient da ɗakin shi wato kowane mara lafiya da ɗakinsa To kuma kamar kullum ake zuwa a yi muku allurai a baku magani koko ana zaben kwanakin da ake muku haka? A'a, um, magana gaskiya shi ne idan da ka zo za a baka magunguna. irin wa'anda suka ga ya dace da yanayinka saboda su likitocin sun ce mana akwai wa'anda ke zuwa da um, ciwo mai tsanani akwai wa'anda ke zuwa da tsakatsakiya akwai wanda ma baya nuna komai baya da wani alama ta cewa yana da ciwo kai har yanzu ai baka nuna wata alama ba har yanzu dai ya zuwa yanzu yau kwana na goma sha hudu a wannan a killace ko killace mutane eh hmm. har yanzu bani da wata alama ta rashin lafiya gaskiya Sabu bisa ga haka ne ma jiya aka yi mani test test ina ya fito karan farko negative wato yanzu an yi gwaji na farko an ce baka dauke da wannan cutar to da kaji da aka fitar da sakamakon ya kaji kuma a wannan ai mana ali sai dai hamdala dan da aka fitar da sakon sai da na ce ma ita dokta na ce mata dokta kin duba sosai don kada in fara murna murna ta koma ta ce a fali na duba <laughs> wannan wannan sakamako negative ne na ce to alhamdulillah suka ce za su dawo bayan awa 48 su ƙara ɗaukar sample idan sakamakon ya fito negative sai a yi sallama a ce to ubangiji Allah tsara gaba yawwa Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka.